rahotanni daga garin na abala da ke a nisan kilomita 255 da birnin yamai na cewa ana gab da soma shan ruwa ne a yammacin jiya laraba 'yan bindigar suka kai samame inda aka kwashe kusan awa biyu ana kafsa fada da jami'an tsaro wani mazaunin abala da ke bayani ta waya na cewa 'yan bindigar sun yi shigar burtu ne ta hanyar amfani da kakin sojan nijar da wasu motoci biyar na aikin soja da suka sata a wani harin da suka kai a kwanakin baya a garin ayyaru mun bude muna jira mu ci abinci dai muna zanne mun buga shayi shi sai ga ga wuta na shiga gari sai muke wani gari a takana zai a tura mini sai wata mota ta biyo ta gendarmerie ta shige bisa guduran sai a sha sun ma mutanen suna suka ta ajiya wuri wuri biran bai da gaddu karabuwa na sun kai sarwa sun gar sarwa gendarmerie sarwa sun kuta sun kuta suna sun ku shigo gari suka ajiye sarwa mutane dan ka kai in kana in ka tiri in kana cikin gari baka iya zuwa can biro dokokin sun kaɗo ɗauka wajen bayar ba arin nan na jandarmeri cikin suna suke ba ma jiya akwai 'yan kasuwa suka fito daga hannun mali mazo kwana a bala to suna tahe sai suka iske cikin motocin nan na rebellion mota guda ta kamu a suka tsaye da mota 'yan kasuwa na akwai da suka ɗarme shi akwai da suka amshi masa lulun ne don kasuwa su ba labari suka sa su aiki kamar suran su mota ta wuta to cikin wannan akwai guda da ya sa mai kirashis ne suka sanar sai ta yan tawaye ta Harin wanda shine na biyu da ake kaiwa a ƙasa da mako ɗaya a yankin Tilaberi bayan wanda aka kai a jihar Tera ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro shida yayin da maharan suka yi nasarar arcewa da motoci uku haɗe da bindigogi da harsasai in ji magajin garin Abala. A da ya gare mu shida ne, jami'an da hudu. Sun ɗauki mota uku, ta lalace sun tafi da biyu kuma sun kwace kaya gaskiya. Adadi abin sun kuɗo kashi a banda. soja na mu ma sun yi rezisti da da abin ba a san inda zai kai ba kuwa tun da sun yi awa guda ana ana ana halbe halbe kuma eh, wanda duk kun ka ga yana abin ba ba bane yana kamar suna sun yi tv zan kai ranar gwarai na abubuwan da duka suka faru na in kun gan su kuna gane dai complicity na haɗin kai ne a in ba shi ba shi wasu abubuwa bai ma yiwa. Kawo yanzu ba mu da masaniya idan an kashe 'yan bindiga ko kuma an jikkata wasu daga cikinsu kuma har zuwa lokacin da nake haɗa wannan rahoto hukumomin Nijar ba su ce komai ba a kai. Ko da yake bayanai na cewa ministan cikin gida Basu Muhammad ya isa garin na Abala a ɗasu da safe domin tantance abubuwan da suka wakana inda ya halarci jana'izar jami'an tsaron da suka kwanta dama a harin na jiya. Ya zuwa yanzu ba kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari to amma wasu na danganta shi da aikin ta'addanci kuma a cewar su ɗaukin da sojan sama suka kai wa jami'an tsaro ne ya tilasta wa maharan tserewa zuwa wajen iyaka da mali yayin da wasu rahotanni ke cewa ba su sha ba domin sun yi kicibis da wasu dakarun da suka yi musu kwantan bauna a shina godar sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.